yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shi zai zama karatunmu na uku a cikin jerin karatun littafin ɗanɗarani alƙasidatu ɗanɗaraniya wacce take tarjama ta zuwa ga harshen hausa wacce aka yi takhmisin kasidar ahmad ibn abdulrazzaq al-ɗanɗarani wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da tamanin da biyar abu nasir mu'inuddin ahmad ibn abdulrazzaq al-ɗanɗarani mai baituka talatin da biyar to a zama na ɗaya mun yi daga baiti na ɗaya zuwa na uku zama na biyu mun yi daga baiti na uku zuwa baiti na tara zuwa baiti na takwas yanzu insha Allah za mu tashi daga baiti na tara <clears throat> yake cewa qaffu ma ashfaitani muzbil jawa abnaitani ko aha qaffu ma asrartani muzbil nawa ghayyabtani قط ما أرضيتني مذ بالضنا غيبتني قط ما أفرحتني مذ بالأسى أبرحتني سر صبا مذ غدا بالحزن ما في الراحرا <clears throat> قد تمشى حبه في كل بدني وارتدى وابتلعت القلب عن حب لشيء قد غدا غير دين الله ذي إتمام وعد والندى قد كتمت الحب في قلبي زمانا فاقتدى در, در جاري أدمعي بالسر كالمسباح باه من تمتع دار دنيا دون أخرى قد غوى من تسمع وعظ نفس دون قلب قد هوى من يجاهد نفسه في ترك لهو قد حوى من, من يلمني في هوى حور الغواني قد غوى إن هذا الأمر لي من رب, من رب الفتاح تاح إن هذا الأمر لي من ربي الفتاح تاح نجني مما ألاقي من فراق الصبحان من بعاد قد قد قلبي ما قضى الرحمن كان صار دأبي حب من ير حب من يرعى لدين الله صان نجني مما أقاسي إن حتفي لا نآن للنا قلبا فقاس القلب للخلال لال لان أصلا يتي قط, قط ما أشبيتني ya ce kwata-kwata ma a shafaita ni ba kawar warkar min da zuciya ba muz tun da abnaita ni karamar da ni biljawa da bakin ciki katsu ma a sararta ni ga kwata-kwata ba ka sanya min farin ciki ba muz gayyabta ni tun da ka wato ka fakar da ni an gane ko? Ah, ko tun da ka suturta ni binnawa da nisanta qattu ma ni wato kwata-kwata baka yardar da ni ba muz tunda bibbana da rashin lafiya ah, gayyatta ni ka sanya ni a cikin gaibuba qattu ma ni kwata-kwata baka sanya min farin ciki ba muz tun tunda ka tsananta mini bil'asa da damuwa ko bakin ciki fa kaifa asa ala qaumin kafirin surra sabban yace ka farantawa mai bege muzgada tunda ya wayi gari wato raha ya waye gari fil huzni a cikin bakin ciki matin rahira wato babu hutu ma a cikin maraita ko kuma tafiya ƙattama shahubbuhu fi kulli badani wartada haƙiƙa soyayyarsa ta gudana a cikin jikina gaba ɗaya kuma jikina ya suturta da ita irtada bi ma'ana irtada bihi jasadi wastatara bih واختلعت na tuɓe. abin da ke ciki na tuɓe wa zuciyata an hubbin li shay'in qad ghada ghayra dinillahi na tuɓe wa zuciyata san duk wani abu da ya waye gari wanda ba addinin Allah bane zai itimami wa'adin wanda yake ma'abocin cika alkawari wannan da da kyauta shi ubangiji din kad katamtul hubba haqiqa na ɓoye soyayya fi kalbi a cikin zuciyata zamanan wato tsawon lokaci farta da wato sai zuciyar tawa irtada ta wato ta huce gona da iri ko kuma da wannan wato suna yin kuskure daya a wajen bugun nan kuna ku yayar da ya samu ko da, eh to da ne saboda baiti na nawa ne na goma ko idan ku duba al-nuskal za ku ga ai wannan yana cikin asalin waka ko kad katamtul hubba fi zamanin. zamanan da, to ka gani ya huce gona da iri wato shi sa wani lokacin zaka ga in na nazo karantawar ina shakkar anya abin haka yake a ƙasa sai ku ku gefe kusa akwai ɗan kuskure da, bil muhmala za ku sa bil muhmala ma'ana bil'ainin muhmala ba mu'jama ba ce fa'ata da ƙadkatamtul hubba na ɓoye zuciya ta eh, soyayya ke kalbi zamanin a cikin zuciya ta tsawon lokaci fa'ata da sai sanya huce gona da iri yauwa sai yake cewa durru jari admu'i bi sirri kalmisbahi asbah wato admu'i sai ya zanto hawaye na baha ya bayyana asali ma'akuzin min al-bawh bisirri a cikin zuciyata kal misbahi wato kamar hasken fitila da ana kunnawa wato zai bayyana an gane ko maganin mutu, yau to wannan fa'ata da durru jari yau kaga wannan sai zanto wannan muta'alliqun ne wannan fa'ata daɗin durru jari durru ɗin shine fa'ilun wa huwa mudafin sai kuma jari ɗin ya zama mudafin ilaihi amma dai wannan kuɗan ja masa layi sai na sake duba muku shi don fitan muku da ma'anar baitin sosai sai ce a man a dara duniya duna ukura ƙadgawa haƙiƙa ƙadgawa ya ɓata waye manta mata dara duniya duna ukura wanda ya ji daɗin gidan duniya ya bar lahira manta tasamma'a wa'aza nafsin duna ƙalbin wanda duk ya saurari wa'aza nafsin wato wa'azi na zuciyarsa san zuciyarsa duna kalbin kasan akwai annafsu wacce take hawan nafs masha'ir abinda take gaya maka kakkai kaza in ka kuskura ka saurara haka duna kalbin ba zuciyarka ta hankalinka ba to kad hawa lalle wanda ya haka hakika ya silmiyu ya riga ya gama fadowa man yujahid nafsahu wanda duk ya kokartar da man yujahid nafsahu wanda duk ya kokartar da zuciyarsa fi tarki lahawin wajen barin wargi kad hawa haƙiƙa ya tattara lada man yalumni fi hawa huril gawani wanda duk yake zargina wajen soyayyar matan gidan aljanna hurin masu manyan idanuwa algawani masu kyawun da sun ma wadatu gaburan kwalliya qad hakika ya halaka inna hadha al-amra li hakika wannan al'amari ya tabbata gare ni ko wanda ya tabbata a gare ni min rabbi min rabbi al fattah ta ta kaddara ce min rabbi al fattah daga ubangiji na wanda yake mai lutsufi da buɗi najini min ma'ulaki ya ubangiji ka tserar da ni daga abin da nake gamuwa da shi min firaq as-sabbihan wato na rabuwa da masoyi hana wanda ya yanzunta ko kuma wanda ya kusata min bi'adin ya ubangiji saboda sakamakon nisa kadda kalbi wanda ya tsaga zuciyata wasta ba kalba ba wa kaddat kamisahu min duburin yawwa ma qadar rahmanu kan domin da abin da ubangiji ya hukunta shine yake kasancewa sara da abi hubbu man yar'ali dinillahi san zuciyata ko sara da abi al'adata da ɗabi'ata ka da abi ali fir'auna wallazina min qablihim wallazina min haka ne ko sara da abi wato al'ada ta ko sarata ta kasance ya ta kasance hubba ismu khabaru sara kenan hubba manyar ali dinillahi soyayyar wato wanda yake kula da addinin Allah kuma wanda yake fana ya kiyaye jini min ma uqasi Allah ka tsirar da ni daga abin da nake gogayya da shi inna hatifil inna hatafi haƙiƙa mutuwa ta a an? ko haƙiƙa ta fusata ko kuma ta ta a yanzu lillana ƙalban ya ubangiji ka sauƙaƙa mana zuciya ko faƙasil ƙalbi domin wanda yake da busasshiyar zuciya baiti na nawa ne na sha biyu ko yawwa lilla na kalon faƙasar kalbi domin wanda yake da uh, wato ainihin kaushin zuciya ko busasshiyar zuciya lana ya riga ya yi sauƙi lil ga abokanai khillan jam'u khalil ne الطاف من بعاد الصد دمع العين كالوكاد جار جلت حول الدار كالمطرود ذي العاهات حار كنت في الدنيا كمن يسلى لتعذيب بنار في عراض الوصل عن الهجر كالعذار دار لا ترحل فالحشا من كثرة الإسفار فار ina ganin mu bashi haka saboda kada mu je wajen fassara mu wuce wannan lokacin sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu tun tashi baiti na goma sha uku sha hudu sha biyar abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh